fihi aidan hmm? balaga to ai to canza mai shi wanne Muhammad ne canza <laughs> ni kuma shi hmm? me eh, eh, eh, wannan kaga an yi shi a wannan ai tukuna sai abin nan ba an ce balaga ne ba ga daga balaga sai ba ma eh an gashi an yi shi sai balaga an kare ba karatu kada sai shamsu tsaliya ma gabat safa nomba na biyu saba'in da hudu e lamba na biyu al-muktanaf wa huwa maktulifa fihi al-kalimatani bi ziyadati harfin fil wasati shine wanda harfa bi wanda ainin aka da dako akai sabani a harfa da ƙara harafi bi ziyadati harfin da aka tashi saba kalma da kalma sai wannan kalmar ta saba waccan da ƙara harafi sai kaga sun bambanta shine mitila jiddi wa hadali wa jaha wa juhudi fa kalimatu jihi juhudi zidat an kalimati jiddi bi harfin wahidi wa huwa al-ha'u الواقعة في وسط الكلام جهديكو ومثله ومثله قول امرؤ القيسي وخرق كجوف العير كفر وذلة قطعت بسام ساهم وجه حسان ita wa harkin da yagewa ko tsagawa, tsaguwa, ka jaufin iri, kamar cikin dabba, raƙumi, ainihin eh, al'iri ko ƙafari muzillati. Ƙafarin ah, dai wanda ke eh, jaufin iri, ƙafarin ba kome ciki mai a wurin ɓata, na sahara ce inda ake ɓata. Kata'atu bisami na yanke wurin bisami sahibi alwajahi hassani. Baiti, fa kalimatu sahibi zadat, eh, zadat ala kalimati sami. Sahibi, wajen hudu ne, sami guda uku ne. زادت على كلمة صاب بكلمة بحرف واحد وهي قوله في وسط آه، في وسط الكلمة أتكيان كلمة والمعنى فقط الصحراء آه، المقفرة من بدش روا على حصون على حصون شديد ظاهري ala hisani shadidi damiri akan doki mai ƙarfi wanda an horar da shi husnul manzari wa qala arabi wa zakara ubadan ma tarahu illa fi wajhi wajihi baka ganin su ma tarahu illa fi wajhin wajihi face cikin wani fiska mai matsayi wajibuhu zadat ala kalima eh, shine ala kalima fa kalimatu wajihi shaka ce zadat ala kalimatu wajihi wajihi ba ƙara yawon ba wanda ko wajihi bi harfin wahidin wa fi wa fi wasl kulliyati eh, kalimati kai isa ka.